jama na yi ji walakanci alkur'ani an ga gana ki sako ji be jama wuce shi yau mhm. falanu na da zina kafaru yàlá yà lómi jíjì yàlá yà lómi o alabi na kafaru zane ji gaskiya aya gaskiya be sokoya amma ya bi alqur'ani yana aga kafir ne ji alqur'ani tama illa alqur'ani mina jama'an illa alqur'ani dana aga kafaru kule sokoya kafiri zalla an dondo ya ji tama gangan bi alqur'ani na sokoga kafiri falanuzikwanna alladhina kafaru ya la ya la ya ya la kafiri lumi ina ma ya la ya lumi ne azaban shadida azaba na gi kasarina zaba ne ga tsanani na ga ya la ya lumi wala wallahi ya ke gaba aswa alladhi kanu ya'maluna na biye ga yana tojina nga ye na jan na mana so kwa la ga dai fa ni kiyo mai no ani ye la alqur'ani mina aga ye ba alqur'ani ate ko kun ta ibu za wangi ya ga ji fa imta alqur'ani no so ko wala najziyannahu wallahi allah ya ga ba jama'uci aswa alladhi kanu ya'maluna na ke biye ga na to ke jin gangan bi alqur'ani na. nga mai ye na jan na mana so kwa la ga dana kito ci ga lahum fiha lahum fiha wọn fi agimi na idan bakwai na na da alaka da ana darul khuldi emi dan bodan nga yana ja na ma fiya kafiri yo ne la alqur'ani na aga gada ajubiya emi gbegben na ati da yana ja na ma ma fiya kafiri yo jazaan igagbadon na ya bima kanu bena to afe yajhaduna a ce gomi a ce lami a ce jitama bi ayatina bi ayayi na ilaya nabi muhammadu ebu da bulu fe dalili na alake ko bayina aha وقال الذين كفروا ربنا ce fe na ozo na anu haka ya gimi na iso ko k'a ku na ona eh wa qala alladhina kafaru wa da na ji kafiri ana aga ya aga rabbana ya wuto yi. Ina na fi na bwani e mo asun ci otu yi fi na bo zana yi laifi ko chona arina alladhaini adallana min aljinni wal ins lawi zane yi ka ke ko gboro to ci dugwa ta ci aljinni jo to zawangi jina lawi bana ya fino beyina bana ipege na iji ci ashe gimina na iza igi isa zane igi isa na da e zawangi fibo amma da aljinni fibo na igi ka ke ko na dugwa na ko ya ga ilaye arna min aljinni wal coci to ci lawi zale igbi ka ki e gbogboro lugba nye tuna ji ya lo ya de robo ya pe na na so ko la jama o ci wi ta ci ya aljinni to zawangi kan doro ga le zawangi igbi kana dandan ya ko ba ga ima ko zawangi doji na ye pa doju won eluwe o to mo eluwe na nga soluci gun kake ko boro lugo ko kuma aljinni na yi shaitan ji za tika boci na yi jero bo dai wata ya annabi muhammadu bwana nga soluci jungu kendo ade za guruji ta ciyan banu adama jona a ti gade za guruji ta ciyan aljinni jibo kendo ade za dede ta ci so za wangi jona a ti gade za dede ta ciyan aljinni jibo ngala wa jikarayo zawangi ji aye to tangi e gizaji aljinni ji e to tangi e gizaji gaduwa gan so ku mi kiwo za da bata aljinni zando ti ti ga we nga wani kaza na da me e to na nga ji na be woyo wala de ngbon bo achi gamo ade na pe ori ganga ni be aga gan o ga. zan boci ga gawo ta gona a ci ga kendo a fe giyawo na a ci ga alijini ga gawo ta go a fe giyawo so ebe da sokwa yari ga zaku baba na egiza arina ladaini adallana min alijini wal ins to ti la jama ku ba yuwi na shi gbi ke ko gboro lugba ijo na jama ku ba kiti yo alijini ji tangal be zawangi doro ga biya musulmi na da ba soko ake tu soko wata mako soko tu soko ebe egwu se kalugwa da ndo ci o gizi wa ce gangan bai koya ba wuya annabi muhammadu yi ma baro ga jiwo da ka tuna kaga waje pàdé yin bai egwu se to ci ya ba sabuwa dan dan aljinni jima a kya ebe gama na zuyi dalugo alijinne alijinni wo la gunke abe zami jima kendo wa alugo man de de yeti kimbo o la gunke abe zami jiana to kiyama ga da be ze jugo ga a ce la alqur'ani nami aga jawazi bi alqur'ani aga ke gabiu o sa jani mi go ke go biu o ko ga ana yeji tsawo bi alqur'ani aga igba alqur'ani aga tukpa yi otu na ọdị ịda ana ya ndochi kibo nwa olugbo ịga na oye gana iwu otu a ikpe na oye gana tani ya nne kemi lati qur'ani lugwana tani ya te tukpa kemi lati qur'ani lugwana ina ada ce ga kangan kandoro na rabbana arina labbaini adallana min aljinni wal ins lawi alabbaini da gubai jama'an gubai na jigbi ka ke ko boro dalugwa ta ci alijin yo to bani adama na jina ngala ga ba karatu qur'ani wace waye tabe so ko yo ga min alijinnati wan nas so ko to ne ngani be yegun ya alijinni to yeza wangi Allah wala ki umai keje wanda aljinni to za wangi na ye giza wangi shi eh ke ko boro lugwa na gangani ga to lona. dangane be zawangi na gbina ya wani gbina fọ a to a to ma gbin wani ma fọ a ma ba ki to ci wa de ko wa ya ma ga ah, mi gbia alijini ka ta ga mi yo mi cha ko mi bu cha cha ya ko kuma man ka ta ga mi yo mi cha ko mi bu cha cha ya o de da man na ta ya so kwa ina e da o da no o shi pa wangi ja so ku ga annabi mo ngaga ka shi mu ba so ba o ci ga. ebe na oge oge gan ina ibo jama'a ba su kuji na zawangi dangane bai aljinni zawangi dangane bai aljinni ebo abu ga su kuji na su kuga wala kaji zara na li jahannama ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا や ji kaya na ne na de ku gina alita na yema ji kaya na na de wana ina ya ja nama na yi kasiran ya kun dondo min aljinni wal ins ta ci ya aljinni be zawangi aga ya alita ne na de ku gi fa kiyama ga da bayina o kiyama ga da bayin so ko ga ya ga ba zan doro goyu atta to dabba na yi tido hibino ku yi shono na deguru na dana deguru anagbo jamfani be kagwen guru yin ce yin na ba kiyama ga da be sai su kuwa shari'a jiya bi dushi to su kuwa shari'a yin dabba yi jizo adda aljanna a madina ada ga kunu turaba bayno ito e aje jikana jikana ga yeso baya to zangi ga le ga dabba ya aje jikana mutu alawa peti wa ce ti te tilali atoti eh yaqulu ya laitani kuntu turaba ka a sami e eh, ga mi a shi cikana mi tuza na ya su koga wa shi cikana in yoyi ni ne kubo in mal janna wa in mal na so e kun dondo ya da su so koga e kun dondo al jinni e kun dondo za wandi shi e kimina ayo na di jahannama kasiran min al jinni wal ins kijo lahum qulubun la yafqahuna biha jama'ana naji ai gba yi ama e kpa bai gba yi wa fahimta addini an don da ga ga addini ya na wai fedu shi en babwa ngala ci ga je gimino jama'an na yi be tuba yi amma la yasma'una biha e wo ga be tuba na ya e wo mana ama e tu be na ga na ya aga wazi wa aga kumbe ya wazu jama'an na yi be bayele yi e ne lale bayana wallahum a'yun ai beye shi amma la eh, yi basiru eh, na biya ele gaskiya beye ya shi ya na na sokolo la wani wa ce cin don da liwa ce fa sokono fi kulli shay'in law aya tadullu ala annahu wa'id yan doro na wele na aya da bana lawo ga sokoye tunni wono amma ya ji pe na e da zan go aya to ci gan ele biya ayi gide watiya biya yi gide ro dara na ga sokoji ni gan alu na ga gadan sokola gadan a kubana na wati aci gabe alutu no sokona ina eji kebo peji de aya nijiya ebo uci da malle ya na su kun sokoko ulai ka kal an'a dan na ji ke dabba jinayo dan na ji dabba jinayo an ga dabba so de dabba ma de tupa amango le ga wa ga waya minu la sake dabba na sokoko kai baluhum adal jama'an ne ke biye ga dabba bani daba yi keto caa ye ɔkè ikpa daba ka ale ŋa mi tuwe ama sɔkò eyiwe sɔkò eyiwe ɔmò ewo ɔmò ya sɔkò elɛ yiwu ɛnɛ yiwa akpɛwɛ adi nina dɔsumɔ yina ee gagada na ɔmò ɔmò egbɔn ya ee ɔmò ekpɛdzia tukpɔ ɔmò wɔn yɛ kuya ba sɔkò kɛ wòtí abie gada ba yi tó wòláyi ka ɔmò lɛ kɔ afiluna zaagayi agayi la ne yi ee ya tsi yi na sɔkò agayi dɛ ba agawo mɔ. ebo acho aljinni alita sokwayo kendo ito banu adama yi alita ya sokono ajize yi ya ce sudana ebo na ina yi ya kana yi gada ato ya rike tsakani wa bayina zuma da don do ya alita alita na sokojina sokojin ndo ci ya na eleye imade kabona ya leye wona no na na magaya la ce peto ku don do ana yi gipe bita chambo e sura sokwa ama ịkpaga ịkwa abịa ebe sokwa ga akwụ chechi na ebe azaba na achị echiza anyị iyo na atụ agị azaba na ga uche na ana kala ma achị eji na bana gana bebe adam iyo ama ichi ilo ile do tuje so akwụbe sokwe akwụbe sokwe nga mala sokwe chiga wa ala kafa fa mmadi ke fa sokwe la ka ka daga iyo tana ya zale mita cha dita bon adam sokwe ke kwa cha bo so uji tana ya ga ya sudana cabala mari a ce su da hangi su amma abele ya da hangi su da su su ku a ta gboka ken doge le ga ye le a ce petucha ce tutangi a ji guna a ce aga to le so ko ya yo so ko ma de zan ke ti abu daga ne ide ze de ka gboka ti abu na kara ya ku da ya so ko so ku bo ibe shirayin to ci ga to kiyama na ga da be a ce gibina ikufmina ejibere ga fi ba ga arina ladaini so kula jama ku ba wi adallana na jibina min al jinni wal ins ta tiya al jinni jo to banu adama shi ki ji an gan na ja'aluhu ma ya lafe ta ta qadamina datta ko be cikin faijo ya ce da ya ce da da bi baba ya lawa ga ya gba e shi ne nani ace gane ya ji bayan ce da bebe cikin bayi dana intikoma azaba yake ja fama kiba bai azaba ya coci na to da ba ku gona ya kuna min al asfalina gidane ya ce da guniye nona mu yi ba da bala kada ta ci jama'a na ta ku ta ku ta ku no echiba ezoba edana yiki imani besokoya ta chiali jini yo toza wangi yana sokonti da mwelai jebada aru neza timaranchi mumini ina yi mawa ezoba yejede abu kabare abu alikiyawa abu na sokwa ife mumini uchi Allah subhanahu wa ta'ala says, إن الذين قالوا إيه zane shi e gagan rabbuna cociye yi da na danye na da na mulki yi na da na yaji ba da yana allah allah wuyo na da na e gagan da na kpana da na danye na da na aje ibada yana da na da mulki ya kuce ta abu na allah nga ya allah na tun mastaqam

nga awa wuce loba wo nga awa tamako wo nga awa kutura bubo nga a ce su da wo nyina wo wa bɛ anyi na tun mastakamu a ga kpe tati a ci a lugwa a pake ni na aga ala o jina lugwa na ma ala wa bɛ anyi ga ala gwa so a jin a na nga a a lugwa ni ti gbɛ a di wa na wadda minista ko zan ci yo ana ye gan la ga ito chayo e kama ga kuno so kola ma ci ne beya e gomi a me ji e da e so ko ga ma ci ne ko na kuyi be bambuya e na bi chaya zan ci ga so ko agun ga gun yi zan ni yen dora na de yi jena wai la ga so ko ya na mulki adio wai la yuzmata adina e wa adio wai la tu ga adina lafiya dio we lawa ko be adiniya ba gondo cha dio we gabe adiniya na kendo ja ji mani tuala adia amata ti imani ona kana da imanu ci boro dan ji gai qalu rabbuna allah agai da ne ga allah gai to cha yo thumma istaqamu ka ganci hadu ci peki yarda na ga da eh allah gai to cho no bàtà bí àárọ̀ bẹ́ẹ̀ náà mi sọ̀kọ́ yà láàfin ajé ìbẹ́jọ́ wọ́n yẹ náà mi sọ̀kọ́ yà èèwù sọ̀kọ́ akùnàgà ìbẹ́ láàfin yẹn náà káàkùnà bàtà máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí àárẹ̀ kẹpàtà èèlà bá sọ̀kọ́ náà àlẹ́ yìí ká sọ̀kọ́ yà fún gàgà tí a bọ̀ ilà ìkúrò mí nà nàásì mẹ́yà àkúdùlá àlà hàlù fà

baton da jike kiriya yana wuza yana gele ube na da wuza egele be egbe kun da wuza na suku pada tu batan da ku yiwo aya ke soko inna alladhina qalu akika zane ye gaga ni agbato china wa sabatu ala zalika hatta al-mamat aji tabata yatiya cigaga afeta tiya cigaga an da lokacin tutubebe yana ndoro dị agiza shetan dị agiza nyegba da agwa ewe gị aza kagbo gị aza muliki gị aza nwọchimgbo gị aza mamgbo gị aza chinwo gị aza emio gị aza na ndoro sokwa ji ya na mbe tụ atụ tate ibada mmeke ya tate ibada ana adelibela alabi achi na zagaji sokwa chinwo ji ya za nwụchi ji gawa na

aleza wangi ga anyi ya zuri oga cikin babu ne tafi abi a ga ga gan eza ko shiwazi ba wana ko kuma yi miza ko o shiwazi ba wana wani zo A aga wazi da na kasata ba gijo aga wani shibo wani shibo wani shibo na yi kuye tuye jona wani zo uje ngocha istikama dabwa kakuna ala adekpo nna kakuna ala aje wani nna na eji da na ibada amma idan na gaba ya kwanne dana a gaji je gwabe a istiqama dabwa da istiqama istiqama ga da beza hangi to lokacin udena to lokacin udena fuska ta ibada ya tsoto ya ni wayo ta'araf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda biso ko ya ka kulo so kwa je mayona kawo bet gade man ne so kwa zuka mabwa eh kin babun nan wani wani wazi ba pata wọn kàn ètò azùn bò èyí gbáǹda náà tó àṣì wazi bò bànájà pa pínpa ṣe kazakaza náà wọn zò amma yanzu mara ramadan ga zo wani shi wazi ba kaza uje abiya agwo ba agwo gani na fedu kyobe talaka yi shi da na sokono a cika tun zagi fi bai jaci idan e na ya ca wani dena wani ya wọn lọ dana ibada yi bia ŋutsu bi fɛ tu tso na di enu ana o tso kunu ka o Da yi young man number ten da da ka tu na da ana you are nothing but pencil research ki wa ha a na. o yina so ko ga innal insana la yatuga an ra ustagna da wangina o le da na boju o yo maji boji wangina ku ka kiriki so ko yina ezuyo na ajụ che pe che jitaga che leminu ya na kangi cho akuru nga leminu da ya mauda ba to ina ya wugwa ga wude istiqama na kendo ote lo da na gwuru na wala yi a wala de hindu a na ka ka ha ka wa bici da na guru ma na ga etu ene ga zuba da hana wallahi tallahi ban dore za mu Allah da ka tu so ko ci ya shi tu den yo e ya shi ni be wo bata 90 years pata za kiriki so ko yo amma 10 years ye ti no be gun ile me tu ba da hana wa ji lalace na e mi lalace ga wa be fa ni ki o mo yo bana uje so ba wangia ene ga so gina wa lagwan sakatun yawe ene ga so gina ade gọvanọ ndochi ade gọvanọ ndochi niger steeti ọcha oh. betuguri kasata ndondo dana ndoro eji ndondo radio yo tv yo ace wuja ma ya aji na ayi ka eba ado ya gọvanọ a sokwa da abunjire sokwa o za ndoro aga duyi na ọtiba aduwa ete aduwa aduwa ete aduwa aduwa ete aduwa dana acha bi dana acha oyo acha gidan ko uce ya gwa uce je ndoro uce ga ndoro kendo buna tala kai pata duwe lo ze ja kawaita kawaita kawaita azu eto ga agutu ani ga aguni ani ga agutani adewe mi tana kya gbe abano ala ya dara na wada de ko yi de ko yi de ko yi ewo ga yi 1 million tanu ta gi 300000 de we ka fe de 1 million no go no pata we ko chi tabara ni tibi na kunana na ewo kelu gun ina nguwo yo ati kama wa go dan doro ma gada wa ya dan doro ma ga wa gada zi ke oju gugo na la oje to to be tun ati ka governor oji cho amma ya bai na ye ga so ba geganci ne ga gona ye le kendo la mari be da ye zo ba yu pi wota be fu na ya ati gbogun tu ga barawo mo ta barawo ma barawo kaza kaza na la oje azo ye kan doro ma ga basu ba na kirginu jina nga aso dede n'ụzọ eti ugbo na nga da ngi adokwa chela chiri nga ma ache gina ti ugbo so kutwa ile zoba dede ngala zandoro ga de istiqama na nga ede zoba wangi wa cha bolobolo ti kokoro gumi e bolobolo mana ena i ihuziri muslimi kimba bonnana iganwe etunguru ya etunguru aseyo amma ya tunguru chi gbegwa dana shi jiya na atagwa so etuguru chichelu mishanji kendo mishange dewo de unje gbokagbo da arka ije liugo bewena atera wen je da dinyo atera wen gbo chochu ko atera wen gbadaba chochu ji ko atera wen doku temoko na ajije mayu ji na atera wen doku elio chochu bo abatwa ama muslimi muslimi ga de bago muslimi ta gboka wa da alkhairi kanga ga wani fici na ibada su koto ito diwero masalaci ga nutu wani tugun bu wọn masalaci efu biya ego min biya wo de liyo ga ba ka ya oji ta awuro mi a alayi da ba wọn ji ta makoma addini biya na diwero sokwe ga ga ga ebe ga jachi mo sokwa lugu tuti cho mo ana ime jigba na sokwu ji sauku ya nwa ba to to chi ga zai yi be istiqama ana ga ga a peta ti yin ba da to cho yin dondo bu yin dondo nwa yin dondo da ya yin dondo da gwa ya a juga imani bwa ewo waza ga be imani ya ewo die oke ga be imani ya ije wa nga be imani ya ije de nga be imani ya iman na akpa be tuo na to na je na na iman uche acha aga ke gbe be yo bal we ke lo iboro lo la na ji na na aga de zonge so ko o zonge na mazam dondo awana wajibi we eza ku de zonge a tabi iboro so ko annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama ntɔ adi abiti kpekin wangi tse tilali asoko soko de zonge allahumma aksin akibati fil umuri kulliha wa ajirni min xizi dunya wa adhabi al akhirah dan ba kwa duwa annabi muhammadu ya wa allah azo ba mi ge azo ba mi ge dan ba ko lamari mi jo pata alukpata mi soko wula ami soko ganugwa gangan zuye suye ije to ya alikiyoma ma ja muhammadu gun adura sifa do yi otu otu lago so oto ba oge ba adura na wa jigun istikama na be ya nye na oto ade oto gan be na ya ga zan doro kokarin la don tun kin ba kalle ga do la ne ga yin nusa kawai na mo e wata cho e wazo bo ama wacha bo ati la mari rai go yo zan doro sami allahumma ahsin aqibati fi umuri kulliha wa ajirni min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirah to tu Allah subhanahu wa ta'ala ga hakika zane je ga Allah ga ito cayo sun istaqamu amma ke tatiye gaskiya na dilba coci ne yanzu duk da dangan be gaskiya na yana tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'ika ya ci be ya mai shiga ga kakan tubo don ci ga mala'ika na ya bebe ya kakuna aga gwara ya cha tishi kpanwu a cha sabi cha da za da kiyo mai no zamu ti ga malaika na yi kabari wa ka zamu ti ga malaika na yi aga na ti ti an oga ali ayo a ti man na yi ku ti ba ta na sai ibn kafin ga ta ci ga wayo ta ci ga wayo zana yi de imanu wangi ama ketati imani ano zana yi lotu wangi wangi ama ketati yotulo wangi wangi ona malaika soko ya beya malaika yan ramaji ka kuna ga daga gwara ina ka kuna ga da kushe kabare na ka kuna ga ke na ke shafa kiyama ona soko ya isa me nasara ajali ji bayi bo tandoro gazo ba wangi de no ga no wangi de tandoro magazo ba wangi de na malaika ye gunga gwara yo malaika ne gabe ayyata a gaga gabe za kirki ukhruji ayyatu ar-ruhu tayyiba ukhruji min fil jasadi tayyib ya warai lilici rai wangin na wato tiya tun daga naka ci gbe za kirki raya gaga be naka kwaci ki akiya bana ga ga wani kasu ban bana a ga jan jeliya ni o so ko to majin wala ni mina alama zo ba boro bana a gura yi bai baya amma munafiki addini kafiri azalami aga e, be ga gwara yi yele a to bi malaika yi wa ne kusa ibana malaika azaba ya ciga ya bezu ku ibo lokaci ba amma yi wala jin bokoro yi de wale izaga be ga wa jajabi e mamaki na den fo wuce wani kasa sukula zo bayi gini oga iza kirkin soko malaikan do ci dabo ga kawo ziyaran jin bata tufa na aladana kana iboku to a ce ya kan yele obi malaika wuce shi wọn har kawai bai je bata ba ni iza e toto o pe ka iza e to biya o dan ije o dan o pe ka ije o dan biya lamari kiyama bo da kando e o pe na e, e ga we chachi ne wanda ya kanga biya malaika na yo ciye da kando murna kpata shana kawai murna kpata shi yawe fusko kpata ya haske e gaga biyoyi zai gaga biyoyi ga ga uba da waye lendo na wala ta ba lele ana waye waye zabe malaika yi na wala ta ba waye zabe an ile ana malaika na goro ba na bege uzan goro ale malaika na le madul basar ba ne za le ba yi e wakana ba ale malaika ne je kankan kendo a dukun gina ata atufo abo oku na ewuwa mgbafa no nga abe tu wɔn na yiza guru sɔkɔ no yele ewe malaika na wa de ankali tachi emma na wa ce wo kanga na wote ga imi jide wo bia wote ga egi jide wo bia wote ga ibada wo bia wote ga kata wa she ga gan be gangi je shi bia rubo alkiyama wa tai le gan cewa zu gan shi bwani malaika na yi uja gora yare e kan malakul mautika malaika ya tutu ya ke kan to malaika ya tutun na gaci beli ube malaika ya raman na yi ube gaza gurso kowayo be sauki a ti gawa bora yi diwo amma ba na ga wara yi banu adama da ka tube sauki na nye na wona sai to be sokwe kabana wa de sauki rayu ko kwa annabi muhammadu a amma annabi muhammadu ce ji kara yin tutu to so ga inna lil mauti la sakarat fatima shi gbogbo shi ayi de dafi nuwa wọn cɛ ka mu te lɔɛ de ekoti ate la po anabi muhammadu cɛ wɔn ma ale ko oh, ɔɔ garasa dɔ tutu ore tutu de garasa re ada lokacin sa kuma gora yi na nga mai da na gora yi da sauki ga zandoro kwata na to malaika na ya mu'mini rayu ko da sauki idan aga gorayi wani malaika yi malaika tutu naga gorayi malaika na ya lugu kebe ya gida gorayi na ya agugo bayi ala da je boku in ke bai da je boku jinno ti daga aljanna an ga larayi na ta u patulare ata larayi na gwado da ci sama bo aga tu sama ne ga wada mai diga da malaika sama ne ya ga wai a e jima ya ga kwano aga ngowa ne zakazana ye gien zakazana etikin bolonga janjeri na ne tage larayi da tusu tusoku malaika sama ya ce ju ko gwe malaika sama ne na ya lamna tu rayin na ce yu adda sama baci malaika sama baci a yi rayin na adda sama taci ya sama taci a yi rayin na adda ni ci an ga ta ce rayin na adda sama tabacho adda lokacin rayin na tutoci na la abarara la fi dilli amma talaga un te sokoya wana sai ganyen wa wona zegele du yipa ene ga jino jiuna wa jino so ko bana na za ga berai aga berai zaga goji o oh! etu chibu so ga bita ebe na malaika na ya ku ziyara ndi na ajina pata ye liuge malaika yi mu yi wani kusa ga mutu a ah, bebe kira na mai lena malaika ba ya ju ziyara bandoro kusu bandoro katuwa wanga daga na wa shero na adde kuma le nga le malaika ba na yi ba. àti ẹgbẹ́ ẹ̀fíwù àti ẹ̀nìyẹ́bọ̀wù wàdíkùtẹ́ ṣùdà wọn àti ẹ̀ṣọ́yìnbà. alága ẹ̀dọ̀ bí wọ́n yà yé lúbi na àzáàbà ẹ̀dá ni màláìka náà àbúrò ayé náà ẹ̀kí náà òtò ìlú màláìka náà ẹ̀yìn bọ́nà ń pè kẹ́sà náà gidigidi ẹ̀dọ̀ àtúkọ̀ ayé náà dáná yẹ́dúrì bú náà ojú àwọn wọ́n àdàbára wọn malaika yan malaika yan tutun na a ce wu na fuska a ce wu na kaci ba a ce wu a wu kasa yanayin yi na shi bane ya na wata faruwa kan ce ne ya le ganga re ga dina wa ce na tu pe awo ganga daga un ga sa to chu kalla idza balagati wa qila man ra wa dhanna annahu al-firar aku ne bici za biyu dan to ga wa ne ga ishe wa zo wata fati saku bisa taketi taki ongigancho ede chine wende esuwa nuko ngege ji wa wani ko sai ta rubi wani malaika ne ga wuta ka takai a ta da rai ga to tiya ka patubo rai ga safi ka patubo ta ce tiya bere bere bere aka lara yi ala da sama ala ma gwa da tutoci malaika ya sama ni yara a baba mai ide ne mutu kwani na a gangar zakaza ne ya giye zakaza tiki bar haka hadari na na ga zana na ji zana rayuwa da tu soko sama na yu laje bada yu laje ba ina le fujara la fi siji adabe oga tura oga tura yin munafiki ya kafiri ya zalimi ya gida dede ya mujirimi oja guda fiti da tu soko sama ga eji na ga ra kun lada e fun kina ga ye ji akun gaganga kina kike na tela ala ala o ga da akuna ula da fue kina ko to be la la la da ga to e jan ga be do chiga de kya de kya na nga ga ita ga ra akula da fue ji na nga ita ra yu ga ga gwa na nga e ji to wa ga gwa la ala ga yu gwa be ya zan gi ka ka so ko ya lisan to tatanzalu alaihimul malaika malaika ya ci be ya zai ji alabada gorai amma iza guru eso ko jina malaika na ya ci be ana baza be ayi ga ga be ayo allah ta khafu ya sunda mo iza ci gbe we bane ya dada to so ko na mai ga sunda iza on ci mo ya de na sa sa be na sara ya allah ta khafu e ga sunda al kiyama mo ezo yi da kiyama razana da kiyama amma so ko gwa ya ni ebune ya zo gi allah ta khafu ida sunda ni na da yi bore bo ni alu ya da kiyoma ka kai na ma wala ta zanu e ma ke yi gba ni na ji ya lugwa da zumo na duki eji wa deda egi eji adeda imi eji adeda ebe eji ataya so ko ga da ya labarin gba fan na shishi ko bi zan ga be ga aja de nga tayle alama ajeliye damu pata gengya ka to to damu ma ega tan ko ka tsaye jimi ndi wo gan ma be jan ko obin ko o kasa na ne kele ipa to to di ko asiri so anu la de ndo an o o kasa damuwa damuwa egi mi dabo mi to ejun wala ji bi aya ti labi ti pe kije won soko kan be dabo bi a o o shetan ga de robo ti abo a damuwa egi damuwa egi o zangi gbani ejo eji sumani o ka sai e, gibi jike abeji ji na damu egi amma zai gai da kirke soko na soko aga la ta khafu wa la tahzan ka ji damu egi ji o ga de san soko alawo atatu eni egi wa be fesu fun obo soko ga alawo tu ka fi abora yi na wa jade ni fargaba egi a abeke o ga zo ba wangi dena damu kwalukuta amwanyi gadebe oyo ejjuwa dayo komishina ejjuwa ade na ajuna etoiso kwa muke yani ejjuwa meje alibariko yo aniga wabeyo aniga wabeyo oga uchi jeje tayika uchi yayi titije pamu ebo istika mona dabi oyo gabe sokwa ya sokoma gabe oto ya Allah takhafu wala tahzanu ega wo da sun ya alikiyo mama e ma yin egba yin za ne ji ya lugwa da sun mona mo wa abashiru e pa egba biljanna beloloyin aljanna allati kuntum tu'aduna na jin alkawari daji gin tare annabi muhammadu na ga ga imani ti be sokwe ya ma pe imani na ya ndoro ganda da imani ya e gina aljanna ya he na e fayin ba tun daga lokacin ya gwara ina sokwa ga e fayin ba aljanna ta yi da yi nan nani na nahnu awliya jiyeyo fili hayati duniya ebo da yin shi babu iga ce prezu mo iga ce cewo iga ce jeta muku unje oce jiya ti ta cin ya ice iga ce weye ba da kwa alakairi shi ya kwa ya da ya ti mana ci ne iga ti na ci kiyama na iga ce luwe yo akira iga iga kiyama bu azaba apuye ya walakum ko kuma ga malaika yi a ga zai ce ga ganna be zai adara goyito suna na ga ya tilali na ji ya duba da zuma ma e ga tilali ma i ga yi ma so yi e jo i je le ba bobo to kiyama bo i ga je tamako i ci je gwalo e mira ma itocho walakum fiya ma tashtayi anfusukum e ma ga dara ma itocho na zo kiyama nga fiya yi eh nga fe aye nyen don do ba e papa ta na nga fe aye de ni gba ko alijanna walako o ke ga fe aye be fi ha de ni gba ko alijanna ma tad'una nyen don do ya ga ala la aye na aga la aye adde ne za wa alijanna wa adde na ya amma de ne zai de shawa wani bege gigiu wa tso da alijanna ba na ya so tati ebu ebu ani e baza beza nere kafe agura ina ne gaga ihe da wobe e tigi gancho ma ke ito na malaka malaka be tsungan chino amma be ga ide bukan gabe so ku ja ci bu yayi so ko ga kiyama na gabe da ben ije ku fi emi ni man no emi ma wonno emi ga chin no a ta ga na yi no nuzulan e ci ba don ne ega shi dɔɔne a ye tuwa dɔɔne a ye emawo dɔɔne a ye nama fɔ fɛ bɛn ye min gɔfuru rahim daga bɛn sɔrɔ dɔkun k'a parɔ o ma kɛ dɔkun ye kun kɔnɔ azimu rahmatin li ibadi li muttaqin ituna e ŋutsu ye gun ŋun la gun wusi kiriki wusi yen nɔ sɔkɔ ye fiye taa ti wusi kiriki wusi o kito ti gan. ومن أحسن قولا ممن دعا wa gangan a cin jishin etiyan muhimmanci da falalaya yi ya sallai alkhairi na da zo yi ladan nan mafi gari zagba gushi a da ikpe dundu ya nan gaya ladan da gwabo al'alima a da yin wayana a da ikpe gayana ladan ga dija wani jito tole ya dija so kura gan wata ciwon yi ladan yayi a cika mai tafsirin da ci amma ibn kafir la bayani bayin gagan e gana na wa je te salla ibo a da so kwa wa gagan e bona hukunci yi salla sai na akpe daga makka madina na e gana mai ga banda na e ga maka ci shi na sura na ikiyo makiya amma musulman ya gu da to salla yi to tun gurne gane ya pata wa ji tabbata dan gbakwai aya na na to ci ga wa man da aman ahsan ji ge kun waman asana kaulan jiga amma ya gaggage ku ya gaggage agge mimma da ila Allah zane yi zawangi ga ya betu sokona ji magaga ku zan wuce zane yi zawangi ila Allah ji bayan Allah wannan wa amila a mutum ya ke lutu wangi wangi na wa qala mutum ga inna ni mira min al muslimina min muslimi ba min dona ji ga agge zane ya bayan gaggabo adiya ana yi zangi shi tauhidiya na ana ji wazi na ana yi zangi shi abin agba soko na ana ji wazi na pamati ba bɛn ati gɛn a etun guru de bɛn wotu wazi na ŋa ji na ɔyɛ lɔtu bɛn yi pamati ba bɛn ati gɛn a wɔn alagba zi yɛn ye ni musulmi yo ebe ni mi ta te adi ni musulmi tso ziga adi kun zan nɔ ya yi fafaya yalolo ye tukuta tan nɔ eh? ɛɛ. sokoi wa gagan ngalama aga wala ayatun ama fi kulli man jama baina hadhihi thalas aya na wa min makeje dan yen duro pata naga ji tabbata dan ni gba ko en hutan nono ko ma igba ibn kafir bezo na wa hadhihi la aya amatun fi kulli man daa ila khairin wa huwa fi nafsi muhtadi aya na aya kuku ya kada bata zamdoro na ga yi za an yi lo ko ya alkhairi bejinna bejinna bejinna umma ya ko ne za de wanzu a de ma mawai je to alkiyama ya tubo na mutuma un yi za na ka de ba huna za wuce ga sokwe da tubo ade za je kun za wuce na wani yi za an yi je alkhairi mutuma ta ti lo to alkhairi ade za je kun za wuce na aya na kuku ikade kuta ay kuna mu'mina mu'taqidan da din islam kafi a ro ga je ga don dondo na wolo fi da na iman dibe sokwe o ma da ka kida wangi den bo eti adini musulunci man asan qawlan mimman da'a ila allah nye ba ci ganci amilan bil khairi wolo fi da ne lotun wangi na daya ilai omoki olofe zana yi za angi jilu lo etu wangi na zandoro boji na gada beyi na boji wangi da biyu na na a de zandondo a gekun biya na oji oyi za wangi yoji yin kosoko omoki olotun bi wazi na otu ke ji na omoki otati musulunci ga ji yin da ji musulunci a nama a de zandoro gekun eji obi na قال إنني من المسلمين ce ga mi mini musulmi ji bomi don tsuta musulunci wajen addini wa abu zana musulunci lafe ga ya mai ya kowana waga liye gan musulunci yo nga ya ji musulunci yo pata musulunci yo musulunci musulunci na sọkwa ga adịghị ga-agị ọkwụ za nna na sọkwa yi ife dị tati za ahụ chishi o kịta ochi gọm nga zheke etu dede na tukuru yuyi ngwe egbe etu dede ma yuyi ngwe egbe ajidi edebe do jiya la yatasawi fi'l al-hasana ma fi'l sayyi'a etu wangi nga adi dere keba be etu dede ya bal bainahuma farqun adhimun fil jazai wa usl al-aqiba a'a giganda da gada giganda da gada bo be do ji nga mai etagbo tí wọ́n yìí gàgbá gbèsòbà géyàn àǹdóòrò géèjì na náà wọn àdé ládàá wọn tì náà wọn àdé sọba na àǹdóòrò géèjì dèdè náà wọn àdé àzábà náà tán náà wọn àdé sọba tí lálàtì ńlẹ nẹsì ẹtún kúrú bẹtún dèdè àti dẹ́ńgì dòṣà. daga na di dẹ́ńgì dòṣà náà ọ̀gá ìzà kúrú kíchùn gún ọ̀lì òjì gbá náà ẹtún kúrú daga máa ìzà dèdè náà gun túlì náà yìí kí ọ ẹtún dèdè. sɔkɔ yi dze zaguru egua woe zaguru yi dana sɔkɔ idafa agbada ya la dan etu dede na do yeba wo na bilati tuna ti tso hiya asanu ŋudze gana do yeba wo na alema yi ti fasara gangan idifa sayi ata bele xasulati lati hiya asan mithlu an tadifa alqadɔ bisabiri walijaalu bilxil walisaati bilcafin. ha gwa dada etu dede bee tu wangi aga koto ntue gana sokwe ah, ga anyị dana oyi koto ntia zane je onwu na zana nyori ngba na akwụrụ jibi ga yi onwu gama ga yi ngba gama zana lotura kebodo ba onwu na anyị gba wubi oyi ga lotura kebodo ibo mo nga ndo ga ndo ga ja chimo ana aga ga ndo na an gbawo dana ga gwa daya nye tu betu wangiyo wali isaati bila hafwi iza aji dede de fayangani bi hoyi otongwa fabi hoyi mutwe bawe ebo so kuje yo fabi e yo jin o ma pa nga idifa bi hilmika jalu man yaj'alu alai bin bawuna da biyoyina ula be gwada yaya jahilin ce zai ji jahilin ci be bawona dede boye zai ji dede be bawona wen bo wocho lawon dogo ya daga ga ifi duniya iduyuma da je na gyaye bawai ga eh ka wuce daga me ya ga bata a jinwa na ga ga me da jaci mo so ko yi shi bojo wangi boju wangi za gburo goyo lotun gburo za dede ga lotun de yi bawe ga ise kwa ni a ise ni bi ga ti dede da gunga mo e so pe da ga do ibi fa bi lati hiya asanu aye tu dede la ke abo betu wangi e la nyo e gba fu e gba e la de akawe o ga de je la yu e de yi baba ga de da ma guyu nana so ko we musulmi jiyan E ka jeni da dede mo ato adi ne musu ta iri jeni da dede ha ego ga to bode de no ji jibi yi na ba wa adi de de beyu adi de de go o to ga ira de ba so ko mo e ba no mo zo ne da ga wa ji de de o ti ka wa ji ga wa go yi aka ga e da ga bien da wa ga wa ju wa bien da na man da ti ke man da na wa na go yi aka ga ba no wa je ga ga so ko ga na dia o gana na e da ga bien da o susun an kuri oji en bawo idfa bil lati iya ahsan ay de de lada ke u lada waya be wangi wangi na ngai fana o fana o te en bawo da e ga chibore ama so ko de ga yiyo nga mo pe ro gwe no nga mo pe ala kai yiyo nje ga ga an ga ya joyo balani ga ga dana amiche de uchu amfani da shi ne a gina wani da na wucin da na ana wa da ke da na majili ana wa da maji da yi za dede na wuce wa bai za guru e bana waye ji dede waye ji dede waye ji ma kiwa ga ko ma ti kiwa bai ji na aga a ah, wa ne ka zai ma ji hankuri ka ga ga ga wuce ga kawai kyo ana hankuri wuce na dabi wani da ku kawo tana dede ya wuce ga mu ngwa mi tsara tuba ji ba ne mai ji bi da ka tu ma gini ya da ngwa mi to su na soko wala ala hauti ke kwa ولكن يكون ادفع بالتي هي احسن atụrụ la ke abụ bee tuna gene a ciga ga adamini mai tafsiri ya di fasara da daga kalima na sokwa bebe yana yi ahsan ismu tafdili aksan ahsan ya wutawe tafsiri wo nga aksan na gegana ẹ̀sẹ̀ ká ba ọgbọ ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ wọn èso kò wọn túbi náà kún wọn yí bàbá ọ̀hún pé lùgbọ̀ ẹ̀jú ká bàbá lọ lọ́ta ń dọ̀tí òtí ta wọ́n ẹ̀ tí yúbi náà pé tú fani gánà ń náà dáná bọ̀ ìdìfá bí lẹ́tí àṣàn náà tó dìbẹ̀ ẹ̀mí ọ ètò nga ke aba wara wana tie ke tubi na ku ke bube mole na wa tiyo na ke ga aga na ga sokwe po ide fa billati iya aksanu egiza ba juwe na ba juwe yi ba ba juwe eju awa su ju jo aga eju ona awa su ju jo aga eju ona yebo eju nga eti ke kendo yebo ju otona na na ga sokwe ga awo amore yi baba jimi jo ayi mbaga na na sokwe ga ya ju ti mo kaga wa yi waye biyu ga da ci biyu bi na kuma idfa billati hiya ahsan so ko ga fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa zanati to inan na ganda wa biyu usuma en usum kiya makirinci ngada tsakani wa da jina wa ya ji na wannan ya su ka annahu waliyun amin wa bai da musa ya go gariya nga ka ba musa yiwe da cike ina tamba ciwo na ciwo na ya maki da shi bale ya timi do yi ka a ta ya zane ne sun fi ba ina na o ga da ya soko wace ji bolo bolo ya esu da ya yiwe

chiba na ye ji ebe yi ga nga sokwe wa be wuji gu jona illa alladhina sabaru ana ya ko kana na ga yi ji ankuri na sokwa yi feza ankuri shi wai sokwa ma gaga so ke ga a je ga na ya je ne zaman ji mutunci o ko wa fu e gbafa sokwa be ga won so fi sare amma ji ne ya je ga ya kai na la unda shi jo ndo te ke ga ko ayo ko ya za na wa ja ti ga na re sai zai shiga di ga usare illa alladhina sabaru abi za di boju wangi na wana da ne nyo yemba na we fu yemba da ne ja ka wala we je we layu da ne wa gele de wana we ta kumbe ge da ne wa so na na we ko mi so ada dan ko ba je na wana illa alladhina sabaru sai zai ga hakuri jina so kuma ga yi jan hakuri bana ga inna allaha ma'a sabiri tamako so ko da ne zai je jan hakuri na ana yi wọn gbẹ̀yìn ló ti jẹ́ àkúrẹ́ dáná sọ̀kọ́ ìbí kí ń lọ àwọn wáyé ògùn abúlé náà wọ́n fa ìmọ̀ ẹtí náà màrún náà àmọ́ sẹ́ ọ̀gá àkúrẹ́ yìí. wọ́n lọ lọ́dí sí ẹ̀nà nàdí na sọ́gbàdù àjẹrà ọ̀ ẹ̀kọ́ yìí nìyí sá sọ̀kọ́ kí wọ́n àwọ̀ gbàtà yà sá ní yẹ jẹ́ àkúrẹ́ náà gẹ̀ kí ń lọ àtọ́kẹ́ ẹ̀jì náà tàní bọ̀ọ̀gì náà ọmọ kì í tẹ́ wọn àbá wọn náà sọ̀kọ́ kí àwọ̀ gbàtà àwẹ̀ sọ̀kọ́ àbẹ́yẹ ọ̀tẹ̀ dẹ́mọ́ àyẹ̀ ọ̀tẹ̀ dẹ́mọ́ àyẹ̀ ọ̀tẹ̀ dẹ́mọ́

mi be za tsomba timi ji zane ja mam ke ba be ina asluhum e wa yaqta'uni me waza ame keke abi mi me ji da mo be la mari ayin ame ji da mo be la mari ni me bo ke ba be ayin ame gbegbe be mi o ke no peche ge gbe dange toto aja nye wa tu me wa didi e gbanna danani ame tu to fondondo wa asiri ilaihi ihe ji bolo bolo lo ba da nani me ade me ya me me gaga wangi me me baza wangi me pa be wangi amma jama'a na ji wa yusiquna ilayya de de pa shi ba na enyi mi ba yi me ga ala ga la shi fim na kam to la wa da mu amma da e wa aluma anu me daga babu ina ga jin kpata o magiya na me go daga babo amma waye jalu na alayya na ci bici ni bani aga ta mi aga le ci mi jo annabi muhammadu gan la in kunta kama kult abe ki oga fikken do dio dana a ci ga guyo faka annama tusifu umul bal ke wa ga zai la tutun fere ipa ya fina a ci ga lamari aki de wa yawanci a tace pimi ada za ba su koganci kuma pama kiba ben gbon cina waye wubi ayi wace la karatu adana wala yazalu e lahu maka zahirun alai eh wala yazalu e maka min allahi zahirun alai tamako na abịa biya daga ba ko na kunkiya ba tamako so ko abi tuwe ene je dido ipata na ninnin na so ko abi agba yi gboro obo sha ga bi chika yi gboro obo aga watan aga ga baraba abe ji bolo bi o ji ba o gana o toke ji bi ayi lena ama ke be yebo o ke ndo o toke yebo alena ami cha lomi nyemba fa lomi egi ya da ami chi ma dumta la zalika matuka de ka go bwa o ti peta ti kendo je o ji e ga we ji dana ga we ji ono e ka ka tamako so kwa bia we o ga amfani za na igi o maga ele a che ga ga gi to kwa pia kwa albarka ya we ato ate de wɔn waza ate agbami na aba ko gbawo ba beti lanyi Agamina na saranda si gboro bo alo gboro bi a sɛ taare sɛ taare gangan bi wɔyi ate sɔ kɔ agba si gboro bo ama ɔma yi la kaa ila lavi na sɔbaro sɔkɔ kɛ ko ɔma yi la kaa ɔma yɛ silo ile ya wɔyɛ n'alɔ ha ade zanɛ nana a yɛ de a wɔn agɔ dan gbɔn wo wɔn ayɛ bɔ jiw na. wọ́n ṣe bójú wọn wí gbà nígbà wọn náà ìlàzù azin azin sédè dànù yìí zábàrò bó ètò òtí rò bọ́dọ̀ gbóchin wọn chin náà dànù sọ̀kọ́ àpàbẹ ẹ̀mọ́wọ́ yẹn àlìkí ọmọ náà gàjẹ́ àkúrẹ́ náà wọ́ wọ́n akọ́ sọ̀kọ́ pàwọ́ yà sọ̀rọ̀ máa jẹ́ àkúrẹ́ gbọ́sà wọ́. tọ́wálé aláwọ̀ subhanahu wa ta'ala iná náà wọ́n yìí ṣe bójú wọn gíní yà á jí bẹ́ẹ̀ annabi gaza na ya to bangan ta ci al'umma yo kiyama ga da baina ahsanu khulqa zai ga ge gaza angi tabiyo no ga to bo ko ko na labas mu yan panturo na ko ko na fi panturo to fo pata na dawa ya mu ga to bon na gido jo e pano ga de ya dan so ko wa de wa gan wa de albarka wa de iboro lo ishewe wa de kwa ga kiyama na wa dawa ya bo ba ushi zan do chuma gara ogo obe zanene omode bo de alkhairi sun ko so ko ile annabi muhammadu ya yi labarin annabi ce ya labarin ga adi annabi ndo cin ba kwa annabi sokojo eh jama'a yunji <clears throat> abewu armafa da mawu ujegya an wu fusko fusko je jegya da gaga jiji bawon amma su kwakwa ma yi laka adada gudu da ya zawa hangi wana illallazi na sabaru sai ba an kuri illa zu hazin azin. sai zai da robo na wancina annabi ga annabi sokon na ba na jama'a shi an yu ba da katon wa an jega ce mana annabi na mu ce be ga mu yare mu ce be addu'a da khairi ba ya jama'a shi re rabbi ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamu soko da fa be jama'a ni shi akbi an gala ci jani da beniyo nana ge wa ga iso tana je ye bo no ku ku excuse un pia wọn gbẹgbẹ mkpeke na mɛ wa na dama kpeke gbɔngbɔn bokun ebi wɔn a janga bɛ mia a ma sɔn kulu wɔn bi kpe sun zana den zana gan wɔn ba aduwa kpe wɔn na wa tse baba yi o zana kpɔ bɛ igboro lo yan na tse ba igboro lo yi o igboro lo wɔn ye ya dan wɔn na nga yi igboro lo o to e bɛ na tɛmɛ ko sɔkɔ a da a bisi bi da kun o ye zandoro ke sɛti da tu sɔkɔ na sɔkɔ a bisi da kun zandoro ke da da kun sɔkɔ na sɔkɔ a sɛti bɛ tun. nga kuna we jẹ akuru bẹ zẹ dáná we dá zanta kó sọkó sọkó àṣẹ ti pánpán bẹ tún ọgbọ tàbùkọ bùkátà yà wọ yìí sọkó yẹ bá wà dùn à bójú wáńgì wáńgì anigá yìí kálukọ zà wáńgì bọ yìí wáńgì kàyín jí mọ kálukọ yẹ tún yẹ gbọ́n yìí wáńgì gíza mọ kálukọ ṣe tán wọn adé zan yìí bọ mọ sọkó yẹ sokwargwa ite na mvue doji ma sokwargwa ite kea be doji ma alkhairi na dagungun be doji kam doro na allah allah di tabattu yayi benene insha allah wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin